'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. kai aka haife ni asibiti na gwamnati kam gaskiya ba mu da shi. kai ba ta da abin rayuwa. Muna gode wa Allah muna gode muku ku gidan rediyon VOA sanadin wannan hiran da muka yi ne ya sa wani gidauniya eh, ta zo garin kai aka zo aka gina asibiti. Daɓe da ake tura wannan da ake ɗaukar mutum nan in kana wucewa kana tafiya za ga ƙura na tashi sai ka tsaman kamar lokacin hazo ne ashe siminti mutum ne a wancan lokacin bai da amfani bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibi wannan aikin kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba a dawo da dan kwangilan nan ya gyara mu yau muna ɗauke ne da kashi na biyu na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita tare ma da bayanai kan irin tasirin da wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya yi ta fuskar kawo sauyi game da waɗancan batutuwa da aka yi korafi a kansu a dakace mu har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama Madalla, masu saurare yau shirin 'yan ƙasa da hukuma na jihar Adamawa ta arewa maso gabashin Najeriya. Domin yin waiwaye da kuma bitar wasu daga cikin batutuwan da muka gabatar da suka shafi jihar a cikin wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. A lokuta daban-daban a cikin wannan shekara mai karewa mun kawo bayanai masu kunshe da haƙoƙin al'ummar jihar ta Adamawa game da batutuwan da suka shafi hanyoyin mota da gadoji da ilimi da kiwon lafiya da hasken lantarki da kuma ruwa mai tsafta. Yunkurin sama da faɗi koyin ba daidai ba da wannan shiri ya bankaɗo wani ɗan kwangila da aka baiwa kwantaraki yin garan bawul ga babban asibitin ƙwararru na Yola daga can Abuja da ƙorafin al'ummar garin Yol da Kohe na ƙaramar hukumar Yola ta kudu game da rashin ababen more rayuwa na daga cikin al'amarin da wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya yi tsokaci a kansu a wannan shekara da ke shuɗewa ta 2022. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a can Yolan, Salisu Lado Garba, na ɗauke da bitar waɗannan batutuwa. Malam Sardauna Jauro Kawo da ke zama Jauro ne na gunduman Ilda-Kwahi, wadda a zantawar wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma da shi a wancan lokaci ya fara bayanin nasa ne da kokawa akan matsalar da suke ciki na rashin asibiti ingantacce a yankin su wadda cewarsa wannan matsalar dai sun daɗe suna fama da ita har ma yakan janyo rasa rai. da kwahi ba ta da abin rayuwa muna son wutar lantarki kai dai komi gwamnati abin da za ta yi ba abin da zai fi Ilda. ita yar da tana da asibiti na gwamnati ne babu sai wannan daki wanda ka ga guda ɗayan nan tun zamanin shekaru da zai shekara talatin a kaɗan eh, shekaru. wannan dan daki ma wannan daki wannan wannan wannan kani na zamanin sa ya yi kansila ne ya ajiye banda shi babu. su ma dai matasan gunduman yadda kwahi da ke karamar hukumar yola ta kudu a jihar adamawa sun koka sakamakon matsanancin rayuwa da suke ciki a wannan yankin a can baya Wadda sarkin matasan ya yi jawabi a madadinsu mai suna adamu abubakar. to alhamdulillah mun gode allah ni dai na zauna Ildikuhi ina da shekara arba'in da biyu kuma a Ildikuhi aka haife ni. Eh to gaskiya a asibiti na gwamnati kam hmm. gaskiya ba mu da shi. Sakamakon samun wannan labari daga wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma gidauniyar Catholic Relief Services wato CRS a takaice ita ce dai ta gina musu wani katafaren asibiti domin mallaka musu ya zamanto jigo a harkar kiwon lafiya a yankin kuma gidauniyar ta ce ta saurari wannan kafar na muryar Amurka a cikin wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma lamarin da yasa suka bibiyi wannan gunduma suka samo gurin da ake da wannan buƙatar kuma suka gina musu wannan asibitin a hakan ya sanya al'umman wannan yanki na yadda fahi suka yi godiya tare da jinjina da kuma fatan alkhairi ga wannan kafa na muryar Amurka da kuma wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma ta bakin Alhaji Manu Gurore wadda ke zama sarkin ayyukan namtari kuma dattijo ne a wannan yankin. Na farko muna gode wa Allah muna gode muku ku gidan rediyon VOA hiran da muka yi ya tasiri sosai domin an samu ci gaba wanda ina ganin sanadin wannan hiran da muka yi ne ya sa wani gidauniya eh, ta zo nan koye ward amma garin koye aka zo aka gina asibiti. Alhamdulillahi eh, an gina asibiti asibiti kuma mai kyau mai inganci. Eh, wannan mun gode wa Allah akan wannan sannan kuma muna gode wannan gidan rediyo wanda ta yada wannan manufofinmu da kukanmu da muka nema. Na biyu akwai asibiti a Bobore a cikin Yoldekoye Shima ward eh, wanda mai girma tsohon dan majalisa mana lawan garba wanda ya gina wannan asibiti a yanzu yana aiki ya gina mana asibiti da yadda Allah ni kuma na je na sayi magani na saka wannan asibiti ganin wannan yasa wannan gidan rediyo abinda ta yada ya tasiri sosai kuma ya taimaka ma al'umma Ildekwai to wannan muna godiya muna godiya sosai ba karamin godiya muke yi ba mu mutanen Ildekwai wannan abun alfahari ne a wurin mu sosai muna gode wa wannan gidan rediyo duka da an so ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage. daga ƙaramar hukumar Yola ta kudu kuwa a wannan gunduma na yadda kwahi inda sanadira wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma suka samu wannan tagomashi sai kuma karamar hukumar Yola ta Arewa inda wasu 'yan jihar Adamawan suka koka akan ɗan kwangilar gyaran asibitin ƙwararru na jihar Adamawan wato specialist a turance wanda aka ba shi kwangilar gyaran fuska wa wannan asibitin bai yi aikin bisa ka'ida ba daga bisani kuwa mazauna jihar suka koka a cikin wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma domin ganin a yaɗa bayanai a kawo gyara. Abba Baba Jada wanda aka fi sani da Abba Ciyaman ya yi mika wannan ƙorafi a can baya daga bisani kuwa ya sake mika godiya tare da jinjina wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma da kuma wannan kafar na muryar Amurka. Gaskiya har ga Allah akwai sauyin da muka gani daga wancan lokaci da muka zo muka yi bayani a gaskiya a hankalin su manya da suke rike da asibitin ya dawo saboda an kira wanda suke wannan contract sun zo saboda a lokacin eh, wannan daɓe da ake tura wannan gado ko stretcher na gado da ake ɗaukar mutum nan in kana wucewa kana tafiya za ga ƙura na tashi sai ka tsaman kamar lokacin hazo ne ashe siminti ne a wancan lokacin bai da amfani amma daga baya har ga Allah yanzu kan an zo an gyara maganan kwano da da aka sa roba ma shi ma an zo an cire an mai da shi kwano gaskiya dai har ga Allah muna gode wa ita VOA da ta yi wa ta ɗauki wannan kukan mu kuma da ta yada shi kuma eh, wanda kuma alhakin abun da yake hannunsu su kuma suka je suka zagaya suka sake nemo wanda suke wannan contract din suka zo suka sa su suka gyara har ga Allah to wannan abun ya mana daɗi idan dai talaka zai yi kuka sannan kuma a je a gyara to bari a dinga yawan wannan koke-koken a cikin a duniya ma gabaki ɗaya ba gaskiya. Shirin yayi nasarar tattaunawa da Alhaji Bako DDK wanda ke zama shugaban gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasar Najeriya wanda ya ce. To a yanzu dai na farko muna gode wa Allah muna gode wa gidan rediyo Amerika muna gode muku ku da kuka yi ta kokari kuka yi ta fafutuka. gaskiya har ga Allah ba abun da za mu muku sai dai mu muku addu'a saboda wannan abubuwa da aka yi da bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibi wannan aikin wallahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba a dawo da dan kwangilan nan ya gyara ba kai kanka ganin idon ka ne ka shiga ka gani har silin saukarwa ake yi wayarin komi da ka sani sai da suka sashi ya canja kun ba da lokacin ku kun ba da duk wani abun da ya kamata na gudumawa kuma gaskiya har ga Allah mu kan mukatan mu ya biya saboda yanzu ko da waye ne shiga asibitin nan ya san asibitin nan ta canja daga lokacin da maganan nan ya fita aka yada maganan nan ina gaya maka bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja da kansa ya zo ya zauna a Yola yana zaune yana gani ana aikin nan daga fenti har komi walkway nan wannan barandan nan duk inda ka sani ba inda ba a sake ba to kaga wannan abu ne wanda ya kamata mu ce mun gode muku ubangijin Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya kara ɗaukaka ya kare ku da sharrin duniya to madalla masu saurare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da kashi na uku na bitar wasu daga cikin batutuwan da kuka ji a wannan shiri cikin shekarar da muke ban kwana da ita ta da da ashirin 2022 yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum mutum ne hanshaki kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ji ko na mace